وكل مثبتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا مليزين لدي بهم شابق إبوات الرمضان وانا شكرا تنبور اليوم إلى أربعين كفو بايه جرى المائكي صلى الله عليه وسلم لدى مكة الله مدينة أدكي لبيل شاتك وانا وانا وانا وانا miliyariya 2022 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a cikin aya ta 81 da 82 a cikin wannan sura mai albarka sosu ali imran da kuma insha Allah za mu tashi kan waɗannan ayoyi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن أسلمتم على ذلكم عزي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله تعالى يأتي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ka يا yayin da Allah ya riƙe alƙawalin ila ma ataitukum min kitabin wa hikima, bayan duk abin da zo maku da shi na littafi da kuma hikima kun thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan manzo ya zo maku da shi manzon ya zo yana gaggata abin da ke tare da ku la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi kuma ku taimake shi ala a aqarrtum a kasu ala dhalikum isri sai ce kun yi furuci kun tabbatar da wannan ko rike alƙawalin ku akan cewa idan ya zo za ku taimake shi za ku shi za ku kuma za ku taimake shi za ku yi imani da shi za ku taimake shi a tsararra ka ce mun yi kurici mun tabbatar da haka ya ubangiji qala da Allah ce fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ima ina tare da ku tare da cikin sauran masu shaida wa man tawalla ba'da zalika wanda duk ya juya baya bayan wannan fa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai kamar yadda ce muka yi tsako magana game da wannan aya a wannan aya Allah ta'ala a cinta ya riga alkawari da annabawa cewa bayan abinda Allah ta'ala ya aiko su da shi na littattafai da dokoki da Allah ya ba su da kuma ya yi alkawari da su cewa kowane annabi daga cikinsu idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike shi lokacin da yake raye cewa zai yi imani da abinda manza Allah ya ce da shi kuma zai kama masa wajen yi da sabon Allah kowane annabi cikin annabawan da Allah ya yi ko tun daga annabi Adam har zuwa kan annabi Isa alaihi salam Allah duka ya rike wannan alƙawarin da su kuma duka sun yi wa Allah alƙawarin cewa lallai za su yi imani da manzo Allah in ya rike su suna raye kuma za su bi shi sannan kuma kowannen su ya kira mabiyan shi ya kira al'umma tai zuwa ga wannan alƙawarin cewa su ma idan sun riske annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi imani da shi kuma su taimaka mishi wajen iyar da sakon da Allah ta'ala ya yi kushe isa da shi ga mutane haka kowanne daga cikin annabawan ya riko wannan alkawalin daga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai dukkanin su ba su riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba Allah dai ya yi alkawalin da su ne dama cewa idan ya zo hakan za ta faru wanda kamar da muka yi magana jiya yin alkawalin da su akan wannan yana fito da matsayi da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din a wajen Allah subhanahu ta'ala da kuma fifikon da yake tsakanin shi da sauran annabawa a wajen Allah inda Allah ta'ala ya sanya manzancin shi ya zama sama da na kowanne duk wani annabin da yake raye sanda manzo Allah ya zo to zai aje nashi aikin ne ya kama aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fafikon shi a wajen sauran annabawa kuma da shi ba a ce ya aje nashi bi nasu ba amma kuma su Allah ya rika alƙawari da su cewa kowannen su in ya rufe shi ya aje nashi da zo ya kama masa wajen iyar da nashi ba ma wannan ba ya imani da abin da manzo Allah ya zo da shi din sannan kuma ya kama mai wajen isar da wannan to kamar da muka fara bayani a jiya samu ga Allah ta'ala ya bayyana darajar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin annabawa ta fuskoki da yawa da fuskar hatta littafi da Allah ta'ala ya saukan masa يضربكم مثلا من دافل الشيء عشرة كتب الله عز وجل المنزلة جزء تفن الله يتذكر باب النساب لدرجة فد مرتبة تكيدة القرآن بجرما دوك السبب سيدا أبو مزان الله وأن الشيكم الشيء أشرف الأنبياء والرسل وأفضلهم في صوت مثلا القرآن ينزل صوت كذا أفضل وأشرف الكتب على أفضل الرسل ما في جلد الرسل تفيد الله يتذكر sai ya saukar da shi ga mafi daraja a cikin manzannin baki daya kamar yadda jiya muke magana a lokacin da muka zo magana wa ilimin wa da fariqan nuna al-sunnatun bil kitabi aga dukkan safar da Allah ya saukar Allah bai alƙawarin tsare su ba amma kuma Allah ta'ala ya tsare alqur'ani da girma saboda fifikon da yake tsakanin su da alqur'ani ya sanya alqur'ani ya kunshi sakonnin da suke cikin su amma da duriya akan abin da su suka zo da shi baki daya ne za ga alkur'ani duka yayi magana da da suka sauka baki daya yayi magana a taura yayi magana injila yayi magana zabura wanda Allah ba wa annabi Dawud alaihi salam kaga kenan shi duka ya kunshe su baki daya sannan da duriya kuma na abinda su ba su kunsa ba na bayanin alkur'ani da girma duk sannan za mu ga hatta a cikin alkur'anin salon da Allah ta'ala yake mu'amalanta annabawan da shi za mu ga ya sha bambam. da salon da Allah yake mu'amalatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi misali a lokacin da wani annabi yayi wani abu ko na magana ko na aiki da Allah zai kalubalance shi akan wannan abu zaka ga salon da Allah yake mu'amalantar manzon Allah da shi ya daran mana sauran annabawa da Allah ya misali annabi nuhu alaihi salam shi ne manzo ko kuma kafin nan annabi adam ba tun daga cikin aljanna sanda annabi adam ya ci wannan itaciya da shi ya zo Allah sai masa alama an hakuma an tilkuma shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin a wani wuri Allah ta'ala yake ce masa yayi a a ce masa yayi bayan sun ci itaciyar ku sauko daga cikin aljanna gaba daya irin kamar ka ce dai an koro su baki daya daga cikin aljanna annabi nuhu lokacin da ya taho cikin ruwa lokacin da Allah ya fara saukar da ruwa ya gamu da ɗanshi cikin ruwa ya kira shi akan ya zo ya shiga cikin jirgin ruwa tare da shi ta tafi tsira ɗan bai alsa kira annabi nuhu ba bayan Allah ya halakar da ɗan annabi nuhu cewa ya yi rabbi innabni min ahali wa inna wa'adaka a wa anta ahkamul hakimin Allah ɗana yana cikin iyalaina alkawalin ka gaskiya ne dan kai alkawalin zaka kiyaye iyalai iyalaina alkawalin ka gaskiya ne kai ne mafi hikimar masu hukunci Allah sai ce ya nuhu innahu laysa min ahlika nuhu bai cikin iyalanka bai cikin yayanka innahu amalun ghairu salih abinda ya dandana kai aiki ne wanda ba bi mara kyau aiki ne ba nagari ba ya aikata da haka fala ta tsalli ma laysa laka bihi ilmi kaskas tamkara ƙara tambaya ta abinda ba ka da ilimi kai inni a ka an takuna min minin jahilina ina maka gargadi ina maka wa'azi kar ka zama cikin mutanen da suke jahilai kaga salan idan ka kalli salan zaka ga an dan tsaurara wa annabi nuhu alaihi salam yayin da Allah ta'ala yake magana a kai annabi yunus a lokacin da ya hijira ya bar garinsu da Allah ya aika shi wurin mutanen ba tare da ya jira izinin Allah ba a kan yin hijira da ya hijira ya tafi shi ba ma ta aka yi dafi ka tafi ba a Allah sai ya sa aka yi da rabe shi aka yi fashi ruwa kifi ya haɗiye shi Allah ma da yana hike su labarin sai da ya ce kamar ma annabi Yunus yana tsammanin Allah ba zai iya kama shi ba wa zannu ne zaba mughabiban fa zanna Allah na qadira alayhi yana ma tsammanin kamar yana tsammanin ma ba mu da ikon iko akan shi na ba aiwatar da abin da muke so a kai shi da ta zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka in ka biyo annabawa ka taho tariyan tariyan annabi Ibrahim alaihi salam haka annabi eh, Musa alaihi salam abin da ya faru tsakanin shi da Fir'auna da abin da ya faru tsakanin shi da da mutumin kiba ba kibde da ya kashe a lokacin da dalilin yin gudun hijirarsa da abin da ya faru tsakanin shi da bani isra'ila irin yadda abubuwa suke ta kaiwa suna kawowa da irin salon da Allah ta'ala yake shi kai suwa alkurani yana ba da labari da yadda Allah yake magana a kai shi da lokacin da annabi sun sami wuce Allah yana so ya gaishe irin yadda Allah kawai ga mai lantara ba ka gani to duka idan kalli irin salon da Allah ta'ala yake mu'amalanta su da su a irin wannan fagen za ka ga ya sha bambanta irin salon da Allah yake mu'amalanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali lokacin da munafikai suka zo suka kawo manzo Allah uzuri na ƙarya suna neman ya yarje musu ya ba su hanzari ba su tun da yaki ba manzo Allah ya ba su uzuri ba tare da jiki sai ba kawai yake ku dai Allah ya fi muku da Allah zai kalubalanci manzon Allah kan wannan sai masa ya afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana da zina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ya maka abuwa. kaga sai da aka fara shimfiɗa ta amma ya yi maka ta takwa sannan sai Allah ya ce ganni kai maka izini ya kamata ka bincike ka yi bincike hatta ya tabayyana da allazina sadaqu har waɗanda suka yi gaskiya waɗanda suke gaskiya cikin uzurin da suka maka su bayyana wata alamar kalibin ka san makareta waɗanda ƙarya suke yi kaga Salona ya fiya bayan ya fiya sannan sai a ce me yasa kai sai haka sai na dai ya hewa amma me yasa kai kaza kaga ita yahewa tana gwada yanzu ba ana Allah ware da kai bane akan abin da kai a ana rusar da kai ne dan gaba kada ka ƙara eh? saboda idan ka kara gaba kaga watakila sai ya zama ganganci kenan ba kuskure ba ne ba haka a wajen al'amarin yakin tabuka abin da ya faru ga wasu sahabbai Allah sai da ya fara gabatar da tuba da kattawa Allahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazibu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim innahu bihim ra'ufur rahim kaga sai da ya gabatar da gafara ga banza Allah gafara ga al-muhajiruna gafara ga al'ansar kaga su ma albarkacin imanin su da manzon Allah an mu'amalance su da salo irin nashi sannan Allah ta'ala ya faɗi min ba'di ma kada kana yazibu qulubu fariqin minhum ba taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim a lokacin da aka dawo yakin badar da aka kama fursunonin yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawarar sayyidina Abubakar akan ah, a biya a yanka ma kowa haraji ya biya a sake shi don musulmi samu abin da za su tanadi su shiri da shi ba su jira ne Allah zai ce ba manzo Allah sai a zartar shi ma da irin wannan sala Allah ta ma kana na biyu. an ya kula lahu asra hatta yuskina na filam. bai dace ga annabi ba kaga sai kawo nabiyyin bai ce wannan annabi ba sai ce bai dace ga kowane annabi ba an takuna lahu asra hatta yuskina na filam. duk da shi ya san shi ake magana kai shi ne abin da ya faru ke gana amma Allah bai ce ma kana lin nabiyyi ba sai sai ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhirah والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم به عذاب عظيم بعد كما حتى أوجن كرا إذا الله زي ما قال النباوة ذاك كرا أن الله يكي كرا magana da قال ya sha banban da irin wanda yake wa Allah sallallahu alaihi wasallam nabi adam Allah ta'ala ta ya adam kun anta wa zawjuka aljannata kaga ya adam haka Allah yake kiran shi ya kai adam kai da matarka ku kira ku sauka a ku zauna cikin aljanna ku ci duk abin da kuke so a ciki kaga kira da ya adamu kenan annabi nuhu shine manzo na farko da Allah ya fara aikowa haka Allah ya kira shi ila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka kaga ya nuhu ya nuhu sannan annabawa da suka fi baya daga cikin ulul azmi min rusul wanda shi annabi nuhu yana cikin su annabi ibrahim yana ciki Allah ya ce ya ibrahim a'rif an hada annabi musa yana ciki ya musa inni ana allah la ilaha illa ana ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin ya Musa innaka ba innaka wa ku akuna abu bakal ya annabi Isa Allah ya kira shi ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah kaga ya Isa ibn Maryama kenan annabi Salihu wanda ba ka waɗannan su ne ulul azumi da musu annan salihu haka Allah ya kira shi yana labarin mutanensa يا صالح ائتنا بما تعدنا النبي شعيب يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء النبي هود يا هود ما جئتنا ببينة ها النبي إسماعيل ها ها هنا أكثر النبي إسماعيل ما يا إسماعيل هو ما هو يا إسماعيل النبي يقول ha tahe shi babu ya yaƙo shi ba annabi ishaqa su waɗannan duk waɗanda kake gani wannan su alqur'ani bai ma shi kuɗa labarin su ba bude a tattauna labarin su shi tana za ka su babu ma tattaunawa bale a kira su alqur'ani bai buɗa yayi wata magana game da rayuwarsu amma ga ga zakariya na ya zakariya da yake shi kaga an bada labari inna duka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya to duka waɗannan annabawan kaga za ga Allah na kiran su da yawa na yawa na yawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam za ga duk inda Allah ya kira shi to yana kiran shi da sunan risala ko da sunan annabta da suran manzanci ko da sunan annabta misali ya ayyuhan nabiyyu inna lanna laka azwajaka allati ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika يا أيها النبي لما اتق الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة كاكا ديكا wannan kira ne da sunan mi da sunan annabta wani lokaci kuma da sunan manzon ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'timuka sai wasi su ke nan dama ai guda juni inda duk kaga sunan manzon Allah ya zo a alqur'ani kai tsaye da Muhammadu Allah labari yake bada ba kiran shi ba labari yake kai towa ga da shi na bada misali wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qabli ar-rusul afa in mata aw qutila kalabtum ala aqabikum wa man yakalib ala aqibaihi falan ya kurra ma shay'a wa sayyidu lahu shakirin kaga labari Allah ke wala ba da manzo Allah ke magana kai tsaye ba ma kana muhammadun aba min walakin wa khataman nabiyyin a suratu muhammad yace wa aminu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara a suratul fath sai muhammadun rasulullah hudu kuma sunan Allah ta'ala ya ambata sunan shi ya zo ahmad a cikin hikayen magana annabi isa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad to duka inda kaga sunan shi ya fito alqur'ani shi labari Allah yake bada baki da shi yake amma idan kira ne a kira shi da sunan annabta sunan manzanci wani lokaci a kira shi da yanayin halin da yake kamar faɗin Allah ya ayyuhal muddassir qum fa anzir ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ya an fahimta da haka kaga duka kiran kuma zaka ga wasu kiran suna zuwa a ashraful maqamat kiran ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka kaga Allah yana so ya isar da wani sako ne ga manzo Allah cewa mun halatta maka kaza kaza wanda wannan yana ƙara mana darajar sa a cikin annabawa to za ka a wannan salon yadda Allah yake mu'amala da shi ko anan Allah ya fifita banzan Allah a kan sauran annaba ke daya ka so kam da aka shigo nan duniya kuma babu wani annabi da yake na mabiyin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sanya lokacin da manzon Allah ya ketare annabi Musa a lokacin da aka yi iraji da shi sai fashi da kuka me kake ba kuka sai ce ina kuka ne domin wannan annabi da aka aiko bayana al'umma za su shiga za su shiga aljanna fiye da wanda za su shiga cikin al'umma wannan yasa yake kuka ba wai kukan yara mun shiga da yawa ba a kukan bai samu mutane da yawa da suka yawan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farfajin kiyama manzon Allah yana ba da labarin yadda annabawa za su zo da tawabun yace annabi zai zo kaga annabi ya zo da shi da mutum daya ko mutum su kadai suka yi imani duk rigima da aka su kadai suka imani shi annabi nuhu duk da rigima ba Allah ta wa ma amana ma hu illa qalil ba shekara ka 150 yana wani to wani zai zo daga shi sai mutum ta wani sai mutum biyu wani sai yan jama'a haka za su zo kawai daga annabi ya kamo hannun wani sun mutu shi ne kadai imani da shi a duk al'umma annabi su kadai za su ga aljanna manzo Allah ce ina nan sai naga wata kura cincirin dandazon al'umma sun taho yace sai ne tsammanin al'umma ta yi da aka ce ban a'a musa ne da al'umma ta shi sai wa annabi musa ya kwaso wuta ne ba amma dai ka san to annabi zai so a ce kowa na shi ya ya shiga aljanna a ya zo ya wuce da sauka sai ya ce sai aka ce ga wani tuturu da a sai aka ce mani kalli dama manzan Allah ya waiga dama bi ba hagu ya waiga hagu ga sunan gaban shi yana kallo aka ce to wannan ita ce al'umma ka tare da su akwai mutum dubu saba'in da su za su ga shiga da ba hisabi ba komi da an zo kawai direct eh direct entry eh bi e suka cike to aljanna za su kai tsaye ba wani bincike ba hisabi cikin su mutum dubu saba'in ko man za a ce wannan dubu saba'in ɗin fasazattu rabbi sai na ta Allah kara mani fa za da nima a kullewa irin tafuna alta sai aka ce duk ɗaya shi ma ya jawo dubu saba'in wata Allah ya samu cikin su ai ba mai sassa wa dungun lissahin nan ta sai a wuce sale halin to a cikin manzo Allah ke da wannan Allah shi ya ba mu wannan daraja. ya fi kowane annabi daraja yawan mabiya da su shiga aljanna wata rana manzo Allah na fasa mun bari sai ke magana sai ke sai wasu habbai ina fata ko zama ku ne ɗaya bisa hudu na yan aljanna sabai suka ji daɗi suka yi kamfara da ce ina fata ku zama ku ne ɗaya bisa uku na yan aljanna sabai su ƙara kabbara kaga ai an ƙara matsawa kenan suka ce sai sai ina fata ku zama ku ne rabin yan aljanna sabai su ƙara kabbara kuma to ya kaga ko ɗaya bisa hudu aka ce wa cikin duk al'umma duniya baki da ke tun daga annabi adamu har zuwa ƙarshe mu ne ɗaya bisa hudu ai kaga za mu shiga da yawa mala to ko manzo Allah ya ce ina fata ku zama ɗaya bisa uku ya ce ka ina ma fata ku zama ku ne rabin yan aljanna ka inda a za a ba da ba a ce dun mushi gaba da yawan zalla ta zai yana masa dun ne yan aljanna baki da ya fi kowane annabi yawan yan aljanna idan aka je lahira kuma kafin a shiga aljannar a nan ma sai wani matsayin da daraja ta manzo Allah ta bayyana akan sauran annabawa shi ne sanda za a zo a yi tsaye tak ba wanda ya san inda za a ba wanda ya san yadda za a kare a wannan lokacin za a ga ulul azmi min ar-rusul su hudu annabi nuhu annabi musa annabi isa annabi ibrahim haka manzo Allah ya faɗa a hadisin da yake cikin sahihaini su hudun nan za a bi kowannen da neman ya je ya roƙa wa al'umma cewa Allah ta'ala ya yi hisabi ga bayi kowa ya san inda zai rufa wanda zai sai aljanna ya ce aljanna wanda zai ce wuta ya ce wuta saboda tsayuwa ta yi tsayuwa wahala ta yi wahala ta shi hankali ya ta shi hankali da aka fara da annabi ruhu zai ce ai akwai matsala ni da ni na addu'a Allah halakar da duniya ba da in zai ce ma Allah ne ai ku yi gaba da yawa sai a zo wajen annabi Ibrahim sai an masa kirari shi ma dan shi ma annabi Nuhu an bai kai ne annabi na farko da Allah ya fara aikowa a bisa doron kasa kaji kaji ta ga wa annabi Ibrahim kai ne badadin Allah ka je ka roƙa mana Allah Allah ya kai mu aljanna a zo a hisabi kowa ta inda zai nufa annabi ba zai ce ni ma duka na niki na yi wasu ƙarerai guda uku a rayuwata waɗanda idan yau allah ya kama na da su ban san inda zan sa kaina a rayuwa ƙarya uku ya taɓa yi a rayuwar shi yau in bai san in allah ya kama shi da wannan ƙarya uku da ya bai san yadda zai fita shi ba shi a wurin shi ma ta ƙarya ko dai wata ƙarya ce amma a rayuwa annabi ibrahim kaf ƙarya uku a yadda shi yake fadi yanzu su ji masallacin nan wani ya yi uku kayan zurgila kana yi samun wani ya yi uku nan yanzu haka waka kaya. ƙarya ta farko ba ƙarya bace a zahiri shi ya kira da ƙarya ma ba ƙarya bace ta farko lokacin da babansa za ya ce za su sai bautan gumaka a kira shi ta inni tsaki ba ni lafiya ai kaga da ya tai bautan gumaka ya faɗi gaskiya da ya ki zuwa ya fage da wani abin da ba haka ba ne ya faɗi wanne bal wajibi ma ne ya wannan sace ta farko na biyu lokacin da ya sa maka aka ce a anta fa'alta hada ji na ibrahim ya ce yace bal fa'alahu kabiruhum hada da ya sa ya ce babban su wannan shi ya sare wanda kaga ya faru yawan nan sannan shi kuma wurin da awani na uku lokacin da ya tafi da matarsa ya je ya shiga garin wani sarki a zalibi da in ya ga mata mai kyau sai ya aiki ta da haka lokacin da aka zo bayan abin da ya faru dai tsakanin sarki da shi da ita bayan an zo da Annabi Ibrahim a wurin shi sai ce masa ya kuke da ita sai ya ce yan uwa ta ce idan ya ce mata ce sai zai aiki ta sai ta ya uwa ta ce shi yana nufin ya uwa ta a addini ba ya uwa ta ba ce ba to wannan ta ce ƙarya uku da yake cewa ya yace da haka ba zai iya zuwa ya roki Allah cewa a yi wani abu ba saboda shi ma yana da laifin wurin Allah yace amma dai ga Musa san ku sai wurin shi sai a zo wajen Annabi Musa gashi gashi gashi gashi ce ina ai da hina ina kowa ni da mutum na sai daga bugu ya fada ya mutu na yanzu Allah ya ce bani na kashe mai bawa ya zai ku sai wurin isa nabi isa kai ne kalma allah sai shi ba annabi musa shi an gama ba kai ne kalimun ba saboda allah ya zaɓa yi magana da shi da aka ga sannan ya fito fudunta uzurin annabi isa kai ne allah ya kalmar allah da ruhinsa kalmar su da ya jefa ga maryam allah ya halitta ka ba tare da uba ba ya daga ka yayi kaza yayi kaza Ka roƙa mana Allah ya ce to sai sai ina ai ta zai ta kowa zai ni da mutane suka rike ni a matsayin abun bauta in Allah ya tambaye ni da wannan me zan ga ba Allah sai ce ku tai wurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga tura ta kai bango da da ba karshen tika tika tik da zowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda muke nema sai sai ana laha ana laha ana laha sai ni ke da wannan matsayi ni ne mai wannan matsayi ni ke da shi ni zan je da Allah ya kai mun wannan wannan matsayin shine al-maqamul mahmud din wanda manzo Allah ya umurce mu da dauka maka shi a dukkan da muka yi aka kiran sallah aka gaba cewa ati muhammadan lil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada to wannan matsayin shi ne matsayin da sai kowa ya gode mashi saboda kowa sai ya ci gaje wannan matsayin nashi sai ya je gaban Allah sai ya fadi sujada sai Allah ya dago yau ba ranar sujada bace ba fada abin da kake so a daro ya baka sai ce rabbi ummati ummati ya ubangiji al'ummata al'ummata karshe Allah zai ce masa ya Muhammad inna sanudika fi ummatika wa la nasuhu za mu yi da kai za mu yi da kai sai mun ma abin da za ka yarda da shi a al'umma ka ba za mu ma abin da zai bata maka ba duk abin da za mu yi al'umma ka sai ka ji ka gamsu amma duk abin da kake bukata ba za mu yi wani abin da zai bata maka sai a zo sai a yi sai ubangiji zo li fasl al qada sai a zo a yi hukunci dalla dalla kowa ta da zai ba an gama yan aljanna ku yi aljanna ga hanyar aljanna na atai sai kowa ya zo a yi sarko sarko aljanna ba ta shigowa sai manzo Allah ya ware shiga kuma sallallahu alaihi wa sallam gashi kowa da ticket din da pass kowa ya an zo ga pass da lamba gidanka ka zo kuma kofa kulle ko baka isa ka buga ba saboda mala'iku ji gadin wurin ba sai ma ka buga ba bare ka buga bi ta kana sai a cikin sai ai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ati babal jannati yawmal qiyamati fa taftih idan zo ba kofa aljanna ranar kiyama sai in kwankwasa inda ne abu ne mai sai qul al-khadim man anta me baron kofai daga ciki ba daga waje ba sai ce waye kai dan in ma ba ma budewa kaga cikin ballantana in baka da hakkin shiga cikin ba ma za a bude kuranta waye kai sai ce fa qul muhammad sai ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce umar su Allah aftaha hali ahadin qablaka kai Allah ya bani umurni ka in bude mu wani shirka kafin ka shiga ka. ta fara bude wa manzo Allah kin lanta in ya shiga sannan sai a ce kowa ya zo annabawa su biyo baya siddiqai su biyo baya yi eh, shahidai su biyo baya yan rahuka su biyo yan kowa su biyo kowa ya biyo haka amma dai sai ya fara shiga sannan shi zai fara shiga to kaga wannan duka yana ƙara fito maka da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ha a lahira ha aure shiga aljanna ha aure shiga aljanna bayan nan manzo Allah zai dawo ya ce ti al'ummarsa waɗanda laifinsu ya kai an kai su wuta saboda laifin abba za su shiga aljanna Allah zai bawa manzo Allah dama ka leka wuta duk wanda yake da kwatan kwatun kwayar zarra da imani a fito shi sai a ceto su a fito su a kawo su aljanna haka za a haske ta kai ga an yadda duk wani wanda ke da imani an gaba da sai ubangiji ya yi damka guda ɗaya cikin wuta kawai sai ya ciko hannun shi subhanahu wa ta'ala sai ya hiddo su sai kawai a zuba su a aljanna su waɗannan utaka rahman haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su su ɗan wuta ne ba wani ne kawai haka nan za sai Allah ne sai ya ɗebo su kawai daga wuta sai ce wannan su sai aljanna idan haka zo ko da ya kahin duk wanda ya shiga wuta kafin ya shiga aljanna sai an je masu a wata ƙorama da ake ce ma'ul haya da take gudana daga cikin aljanna a nan kowa aka sa zai sake tsorowa kamar yadda aka shuka baki ke tsorowa da sannan daga nan sai a ɗauke su to su waɗannan idan aka shigar da su yan aljanna za su riga cewa ha'ula ya uta ka'ur rahman wa'annan yantattun ubangiji mai rahama ne adkhalahum aljannata bighairi amalin bighairi khairin amalin amaluhu wala khairin qaddamuhu Allah ya shigar da su aljanna ba su taba aikin koyo ba ba wani alheri suka taba yi kawai Allah ne ya ɗauko su ya kawo su ko baka isa ka ce damni ba saboda aljanna ta ce bayin nashi kawai su haka Allah ya ɗauko shi kawai zai ɗebo ya zuba har a nan wurin za ka ga darajar annabawa ta ba darajar manzo Allah cikin annabawa ta bayyana to wannan darajar da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka dan mutsura ka dan yanzu muka yi magana akai ba ta tsaya akan manzo Allah ba hatta al'ummar shi wacce darajar ta shafe ta domin Allah ya kira ta da khairu ummatin ukhrijat lin nas allati ursila ilayha ilayha khairu rasulin ursila ila nas ita ce mafi alkhairin al'umma da Allah ya kullar da zan amfani mutane wacce manzon da aka aika mata ma shi ne mafi alkhairin manzanni ba ita to kaga darajar manzo Allah ta shafi al'ummar kanta ya zama darajar ta fi darajar sauran al'ummomi baki daya Allah ta'ala ya yi ma wannan al'ummar gata da bai taɓa yi wata al'ummar wani annabi irin wannan gatan ba ya yi mu gatan da bai ma wani al'ummar wani annabi wannan gatan ba saboda darajar manzan Allah a wurin shi ita ma al'umma kuma ta yi daraja a wurin shi ya halatta mana abubuwa da yawa wanda Allah bai halatta mu al'ummar da so gabata yanzu da irin a ta an samu samo dukiya ta ganima a raba a wannan al'ummar Allah ya fara halitta mai ta a domin da suka bata ko yaki aka ji aka aka dawo aka samo ganima sai dai a tara ta wuri guda sai Allah ya aiko da wuta sai ta kodi ta haka ake da an ajiye ta wuta ba ta zo mata wani ya ɗauki wani abu ya goyi kuma sai an fito shi sannan wuta fito muna rumma ta farko da Allah ya tausaya mawa ya halitta mana amfana da wani muke da ifa ne an yaki abin da aka samu sai a rarraba lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa liyatama wal masakin sannan kingin a biyu sa biyar sai a rarraba sauran mayaka gurgudan kokarin kowa da abin hawa da kowa ke ci mu aka fara halitta mu wannan sannan mu ya tsumma da Allah ba dama duk inda mutum ya samu kai ne masallaci ne ya sallah da ya lumma da suka bata sai dai ka tsara sallah ke tafiya tunda alqur'ani alqur'ani ya gudu wasu annabawa sun yi sallah hada annabi tubai Allah cewa kana ya qur'anahu salatu wa zakka wa kana inda rabbih mardiya annabi Musa lokacin da aka yi iraji da manzo Allah ya ce sallah nawa aka aka wanda sai ya ce 50 ya ce a ko a rage maka domin ni na san bani isra'ila an far ba su wata bata kai wannan ba ba su kiyaye ba to haka sun yi sallah to da an kai tafiya kan bakari inda kuke ibada sai dai ku tara radda ka dawo ka zo kuma kai ta aikin rama sallah mu kau duk inda muka samu kan mazalla ta waje ila tilal ardu masjidan wa tahura duk inda kake sai kai sallah masallaci ne kuma duk inda kake kan nabi Allah fa aina ma tuwallu fa famma wajhullah sai kai sallah in babu ruwa aka halatta ma ka dangwali kasa kai ka biji kasa kai taimama ba sai da ruwa ba wanda mu ne aka fara shar'anta ma wannan dan Allah ta'ala ya sassauta mana ya rangwanta mana da haka Allah ta'ala ya ma wannan al'ummar ta. ya yi wannan al'ummar ta manzo Allah ta babu abin da za mu yi wa Allah godiya da shi da ya wuce mu kankame ta farkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora al'umma kai sace godiya da zamu yi ba abin da za mu gode masa da yafi wannan a sa ka cikin wannan al'ummar ba daraja ce ni'ima ce mai yawa manzan da damuwarsa shi ne al'ummar ya za a yi ta kai labari ta tsira ta rabauta kuma Allah zai yi wa manzan Allah abin da yake zuciya al'ummarsa ba zai bada masa Allah ba sai ce babu wani hadisi da yake sa ma kowa cikin wannan al'ummar hof kamar wannan hadisin cewa in na sanin zai ka fi ummati ka wala da kuka domin tun da Allah zai yadda da manzan Allah ka san manzan Allah bai so ka kai wuta to ka kana da hof me ya rage shi ne ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in gabe shi to Allah zai yi wa manzan Allah abinda zai yi da shi cikin al'umma dai kuma Allah ba zai dauki masa yin manzan Allah ya kashe Allah zai raka faman ta wallahi ba da dalili amma wanda bai juya baya bayan wannan alƙawarin da Allah ya da annabawan da sai manzan Allah ya zo sai ya kibe shi Allah ce kawai laifin musafikuna wannan Allah ya san annabawa ba za su kirin umarni za su kiyaye amma duk wani mabiyin annabi da manzo Allah ya zo ya sami shi yana rayu bai bi shi ba ya saba wannan tsawon to wannan yana cikin fasikai ya shiga layin fasikai kenan kaga ba wani bai hude mutumin kirki ba wani bai nasari mutumin kirki domin bai hude duk da ke da kai annabi Musa ya ga mai in manzo Allah ya zo ya bi shi ba nasarin duk da ke da kai annabi Isa ya ga mai in manzo Allah ya zo ya bi shi to kaga ba wani bai hude ko ba da zai tukiya ya dinga kai ne ga annabi Musa ko annabi Isa bayan ya umurce shi bi manzo Allah kuma ya saura mutumin arziki bayan manzo Allah ya zo ya bi shi ba dole ne shi in ba haka ba yana cikin mutanen da suke fasikai ubangiji da Allah ya raya mu a cikin al'ummar manzo Allah da ranar kiyama ya tada mu a cikin tawagar sa kuma Allah ya ce a fa gaira dinin Allah ya bu أفغير الله يبغون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى Allah ta'ala ya ce a faghaira dinin lahi ya shin yanzu wani addinin Allah suke rika suke nema su rike shi a matsayin addini walahu aslamu fi samawati wal ard alhali gare shi ne wanda suke cikin sammai wanda suke cikin kasa suka mika wuya tsawon wa karhan bisa tsauri da kuma bisa tila wa ilaihi yurja'un kuma karshe gare su za a mai da shi ubangiji ta'ala yana martani a cikin wannan ayar ga wanda zai riki ko zai yi nufin ya riki wani addini ba addinin Allah wanda Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi ya saukar da tafai a kan shi ba cewa wanda shi ne na bautawa Allah shi kadai ya kauce masa masa abokin tarayya Allah ya ce shi yanzu wani addinin Allah suke nema su rike shi a matsayin addini wanda za su dinga bautawa Allah da shi alhali ga addinin Allah wanda ya yarje masu ya aiko manzanni don su don su kira su zuwa gare shi ya sauka masu da littafai don su yi masu bayanin yadda za a yi shi kuma sai su zo su jefar da wannan addinin su nemi wani addinin da ba wannan ba mun san cewa addinin da Allah ta'ala ya yarje wa bayi su bauta masa da shi shine addinin daya shine addinin musulunci inda dina inda Allah al-islam Allah ta shi yanzu wani wannan musulunci shi za su nema su rika a matsayin addini walahu aslamu min fis samawati wal ard ubangijin nan wanda addinin da ya zaba shine addinin da wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin kasai suka miƙa wuya gare shi ta hanyar riko da wannan addinin da bauta mashi a ciki miƙa wuyan kuma tsawon mutum ya yi bisa karan kan shi aukar ha wa kar'an da ma sun ma bai mutum da ya bisa ɗau'in kan shi ba wa ilaihi yurja'un kuma karshe gare shi za a maida shi to dan me mutum zai riƙe addinin da ba na Allah ba bayan ga addinin Allah kuma ya san karshe a wajen Allah zai sace koma ba shi addinin Allah mutum yana bin addinin Allah ne ko ɗayan biyu bisa zaɓi guda biyu miƙa wuya ga Allah mutum yana yin shi an kuma yana yin karhan a hausa sosai barin ya hausa sosai tsakon hausa ko da arziki ko da tsiya ya eh, shi ne ɗau'an wa karhan ɗau'an mutum ya yi da arziki kaga shi ne ya yi lami lahiya cikin lalama da kan shi kenan wa karhan ko kuma ma tilas dole da tsiya ma ya yi kuma bai yi cikin lalama ba ba wai mu ba mai addini tilas ta halittu mafiya girma da muke gani su ne halittar mai da su ne halittu mafiya girma wanda muke a da Allah ya halitta su ko zai halitta su ke ba sama yi da ke sama da ke ƙasa ke sama ki zo ki tsaya a sama ƙasa ki tsaya a ƙasa sau an ɗaukar ba ka balle kai haka Allah ya faɗa ta su masawa ila sama'i wa yi dukhanun faƙala laha wani al'abdi ya tsau'an aukar ha su sun san da ya ma'anar tsau'an aukar hannun sun san kuma inda tsiya aka ce su zo yadda za ku zo din qala ka ataina fa'ilina suka ce a cikin ruwan sanyi da lalama Allah mun yi biyayya mu fa qabahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a dunya bi masabiha wa hibba dhalika taqdirul aziz al-alim mi kauya wani zai ce to yaya mutum zai mi kauya tsawan wa karhan idan kan muka bibi ayoyin alqur'ani za mu ga ayoyin alqur'ani sun yi maganar yadda suka gwada bayin Allah halittun Allah da ke sama da ƙasa suke biyayya ga Allah ɓau'an da yadda suke biyayya ga rashin kurhan ba a suratun ra'ad Allah ta'ala ya ta walillahi yazulu man mafi samawati wal ardi ɓau'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal yace ga Allah ne wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin kastai suke sujjada ɓau'an wa karhan sujjadan nan bisa ga ɗaukin kansu ma'ana cikin lalama kenan bisa ga nufin kansu da matila tilas domin ai idan baka duka haka nan lami lahiya ba dalili ya zo wanda ya sa dole ka duka kasa sai Allah ya ce wa zilaluhum in wasu ma haka kai in baka yi ma Allah jira ba in wa yi ma Allah jira. dan ai da ka duka kasa in wa kama dan kwasa da ita ita duka ta ma Allah jira ko kai baka yi ba bil gudu wal asar kuma safiya da yamma sannan Allah ta'ala a suratul nahl Allah yake cewa walam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa ash-shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun wallahi yazulu ma fis samawati a ma fis samawati ko wannan wallahi yazulu ma fis samawati ma fil ardi min dabba wal mala'ikatu hum la yastaghfirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun nan ba Allah ta'ala cewa ba su ga ba su yi ba zuwa ga abinda Allah ya halatta ba yadda inuwar halittun Allah ta'ala take sakkowa dama da hagu tana sujjada ga Allah ai yanzu idan ka kalli iske za ka ga idan rana ta fito daga gabas iske yana tsaye sai rana ta hafta shi inuwar shi na take kwanciya sai ta kwanta yamma kasa idan yamma ta yi rana ta hafko shi daga yamma sai inuwar ta kwanta ina shi ne kaga inuwar ba tana yi wa Allah sujjada shi kai ma din daga tsaye da ka duka ita ma inuwa duka za ta yi in ma baka duka da ne sujada ba to ita bai baiwa Allah ce dole Allah ya kawo ma lalurar da za ta sa ka duka dan ita ce masu sujada ko kana so ko baka so dole ka duka kuma za ka ga ai ko shiga saka mutum ke yi lahiya ya samu dan Allah ya mutum wani kamu ai malam sai ka ga kowa jin ma shi na Allah ne in Allah ya kama shi sai ka ga ya kowa jin shi na Allah ne rajin laya duk yadda mutum ke shiga takara ciwo ya kama shi sai ka ga ya iya alhamdulillah ko da zafi ka faɗi ya mai da duk ga Allah ya ya san tasirin addu'a ya san Allah ke bada lafiya in ce wai zai sai ka jana kiran Allah Allah ga dira tana da Allah ke wasan da kaga tilasta sa sai mutum ya zo kuma duk da kake ganin mun nan wallahi idan Allah ya ce kowa sai ya mutu kowa sai ya yi kadiwa mutanen bani isra'ila da Allah mutu Allah ta waye sun saka waye sun saka da jabal fawqahum ka annahu zullatu wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwatin wa kuru ma fihi la'allakum tattaqun bani isra'ila da shiga take su da yawa kawai Allah sai ya wani katon dutse sararin samaniya sai ya sako shi yau kasa kasa ga nan dai ana kallo yana da duk wanda ya kalli sama gane na kallon shi kamar rihin masallacin ko sama da rihin kaɗan gane na kallo Allah ce ku zu ma a taina ku bi kuwa ku riƙe abin da muka zo muka ba ku na misali na ƙarfi kowa a riƙe a taura ta aiki da ita malam har wanda bai taɓa sallah bai sallah sai da ta kai malamai na cewa sai da ta kai sallah ta kai sallah mutum in zai sujjada da nan yake sujjada kun san me hikimar yi nan yana yi nan yana kallon dutsen ya dauko mai kowa to dai daga mutum Allah Allah na kyala mutum ne kawai Allah yana kyala mutum amma da Allah ya so kowa sai yayi kowa sai yayi addini mana kowa sai yayi yanzu misali Allah ya kyauta wurin maku misali yanzu da za a ce kohohin masallacin nan guda hadda sanan bayan ma shida sai a samu Allah ya ko su ma'aurata samu shidda wannan ya dawo da takobi nan sai ka kalle ta walwal tana tana ɗaukar ido da zuwa nan suka koro na bakin koha nan suka koro nan suka ci a shigo sai guda ya shigo da ya a daidai ta sahu wa zai game bai mawakaci ba kowa ya zama mawakaci ne kuma amma ga sauran nan tsare da kowa sai ya ce a daidai da sahu ko ko wani yin dole abin yi sai zo da suka zo da bindigogi kowa ya kalla ya ga suka ce kuma suka ce kowa ya taho a kan barzalla da Allah mai alwala ma zai sanin gina alwala ai za ka ga sallah malam ya ka sai an yi rigima ba a samu liman karshen da sai an tura liman ya yi gaba ya dawo baya liman gane shi ne liman din ba kowa sai ya yi abin da suke so to Allah na da hanyoyin da zai bi tilasta ma bawa ya yi yana da hanyoyin da zai tilasta ma bawa dole ya dawo idan Allah ya so mutum ya samu sallar jami sau da yawa za ka sai Allah ya sa mutum sai ya dora bukata sai fuska wani sai ya je wajen wanda yake da bukatar ba su iya haduwa sai masallaci da aka dole ya zo masallaci ya ma Allah sallah dan ya kama wannan in ya zo ya samu bukatar shi a zo masallacin kila wannan yana iya ƙara rabin awa masallaci shi ma dole ya zauna ya tara zubi bayan an gama sallah sai wannan ya sannan sallah dole wallahi mutum ai da Allah ya so kowa sai ya yi bane wallahi sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a kowa wallahi da ya imani Allah yana kyale mu ne kawai tunda an ba mu hankali ba ba ta da samu kowa la ikraha fi din man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma Allah ya so tira samu kowa sai yayi abinda Allah yake so wallahi kowa sai yayi to za ga wannan tilastin inda zai kada fitowa fili za ka ga wani ba addinin musulunci yake yi ba amma za a zo dalili zai kitta sai a je yaki a kamo shi a matsayin bawa a zo daga wannan bautar da kamo shi da aka yi ta zama sababin shirya sai da musulmi da zai ya zai lahira shiga aljanna hadisin da imamu bukhari da musulmi suka rojo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajima rabbuka min qaumin yuqaduna ila aljannati bi salati yace ubangijin kai na al'adabi yana mamakin mutane wasu mutane da za a kama su a ja su a kai su aljanna da sarka sarka za a sa a daura su da tsiya za a jawo su a kai su aljanna domin nan duniya sun ki shiga musulunci sai an je an yaƙi an gwada takobi an kamo su an zara ido sannan su shiga musulunci kuma su lahira su shiga aljanna haka wanda Allah ya kaddara zai musulunci zai shi ɗau'an in Allah ya so shi ɗau'an sai ya hore masa wannan aukar har in ma bai yi shi bisa ɗau'in kai shi ba zai yi shi bisa tilasti Allah zai tilasta mashi dole ya yi wannan wasu malamai na cewa wannan karhar din tana da alaka da alƙawarin da kowa ya rubo tsawon mutum ya yi aukara ko kuma yayi da siya dole saboda ya riga ya dauko ma Allah alƙawalin zai wa idza khabara kuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa asharum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to wannan alƙawalin shi yasa suke yin shi tilasin haka wasu malamai suka ce shine ma'anar karhan din saboda saboda annabi da Allah ya aika mu wa ilayhi yurja'un karshe ga Allah ta'ala za a mai da shi za a mai da su gaba daya Allah ce kul annabi ka ce musu amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar da shi gare mu shine alqur'ani mai girma wa ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub da kuma abin da aka saukar wa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub wal asbab da kuma al asbab wanda su ne jikokin annabi yaqub wanda suka fito rira daga zuriyar annabi yaqub din wa ma ujiya musa wanda su ne ƴaƴan nan guda goma sha daya ni ra'aytu ahada ashara kawkaban da ya faɗa ya goma sha ɗaya wanda suka fito daga dukkan wa ma utiya Musa wa Isa haka mun yi imani da abin da aka bawa annabi Musa da Isa wal nabiyuna min rabbihim da kuma abin da aka bawa annaba daga ubangiji duka mun yi imani da wannan la nufarriqu baina ahadin minhum babu rabawa tsakanin ɗaya daga cikin su duka annabawa kullum ne la yatadalla su duka abu ne wanda sai ka yi imani da su baki da imani kai ke tabbata ba ka ware wasu kai imani da su ka watsar da wasu baka imani su ba kuma imanin kada da sauran ya tabbata sai ka yi imani da duka sannan imanin yake tabbata imani da duka mutum ya ware ɗaya iya da da shi kuma sun ya da sauran ne baki daya ya sanya dole ne sai mutum ya imani da su Allah ta farin kuma da ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kuma mu wasu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wataala da kuma annabawan da Allah ta'ala ya aiko masu kasuwar abin da Allah ta'ala ya aiko ya aiko mu da shi ne a karkashin wannan ayoyin guda biyu Allah ya kira nan zuwa ga imani da ba da bin su can kuma da magana a kan bin wani addini da ba na Allah ba nabi sallallahu alaihi Sallama ya gwada ba wai bin addinin da ba na Allah ba ne kawai zai raba mutum da Allah a idan mutum ya bi addinin Allah kuma sai ya bi yadda manzo Allah ya kura addinin sannan Allah zai shi sa addinin muslim nabi sallallahu alaihi Sallama, addinin muslim ke nan manzo Allah ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda dai aikata wani aikin da ba umarnin mu yazo kan ayi wannan aikin ba an jefa mai da abin shi Allah ba zai amsa ba kamar yadda idan mutum ya addinin da ba shi Allah ya yarda a yi ba Allah ba zai karba ba ha kuma duk wanda ya wani addini wanda ba ba na Allah ba Allah ba zai karba ba amma ina ga wannan bayanin aya ta gaba za mu tashi wa manyan firin garin islami dinan za mu ƙara magana akan wannan insha Allah abinda muka faɗi ne dai Allah ta Allah ya ba mu dada wanda mu kuskure Allah ya gafarta mana wannan takardar wani mara lafiya ne yake fama da rashin lafiya yake fata a sashi addu'a ko za a yi masa aiki yana dai fata a sashi addu'a abin da ya zama alheri gare shi muna addu'a Allah ta'ala ya zaba masa abin da ya zama alkhairi gare shi babu lafiya baki da ya biya mana bukatun mu ya farage mana dawoyin mu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh